يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأغلام رجس من عمل الشيطان والأنصاب والأغلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون يا أيها الذين آمنوا ya waɗanda suka yi imani innamal khamru to ta dai ita giya wal maisir da kuma tata wal ansab da gumaka waɗanda ake bauta musu wal azlam da kuma kidau na neman sa'a wanda ake amfani da su wajen yin duba rijikun dukkanin su gaskiya yin amalin shekaru kuma suna cikin ayyuka na shaitan da aka fajitanijehu da nisan shi la'allakum tuflihun domin ku samu rabota a gobe kiyama innama yuridu shaytan dalilai kadai shaytan yana san an yuke a bainakum al'adawa ya wajar da gaba a tsakankanin ku wal da kin juna cikin lamarin jiya wal maisir da kuma tata sannan wa yasudda kuma an zikrillah yana san ya kautar da ku daga zikirin ubangiji daga ambaton Allah wa an sala kuma ya kautar da ku daga yin sallah fa hal antum muntahun kun kun da za ku daida wannan shine ɗaiɗaikun ma'anoni na kalmomi da ke cikin wannan aya kamar nuna cewa wannan ita ce aya ta farko cikin jerin ayoyin da aka saukar domin bayyana hukuncin jiya آية تفرق الإسلام المدعوث مع لمي يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس آية تبني يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تستسلموا آية تأتي يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام المسلم من أجل الشيطان وما لكافر أبنتنا لبوسا amma akwai malaman da suke ganin ayoyin da suke magana jiya ko hukunci da ayoyi ne gudu to sukan sanya ta daya a zanto ayat da ke cikin suratul nahl wa min thamaratin nakhil wal a'nab تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك لآية لقوم يعقلون قلت لم تؤتوا تفرقوا يسألونك عن الخمر تتلو لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فأكوا يد ما كان تأتيهم إنما الخمر والميسر تجد تأتي تهدي تكر معنى أن هرم تجيء كينا أنا تجينا بجنبنا بعد أن saboda طيب لا ربا وفيتا بعد إذا zai mutu ya halan bari a wancan lokaci faran fari a cikin da yau ku daina sha sai aka rinka daukar su wato mataki mataki har aka haramta haramtawa ta karshe abinda wannan ke wa shi sannan cikin lamarin ubangiji shi da halayen ya ubangiji yake inna mal khamru da sani da ita jiya lafazin al ya tabbata cikin hadisin bukhari dan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa abu guda biyar ne ake yin jiya da su lokacin da wannan ayat abu na farko da gine abu na biyu alkaba abu na uku zuma sannan kuma wato ainihin wato da da dabino da alkaba da zuma sannan kuma da sa'iyar. sannan kuma sun biyu. abu guda biyar ke zuwa alkama da juma sai sa'iyar sai kuma biyu. to dan kada mutum ya ɗauka cewa sai in waɗannan al'amuran ne aka sarrafa ta hanyar da za su bugar da ɗan adam su kusa su gusar da hankalinsu sannan suka zama jiya sai wani hadisin da ganye yazo na Umar al-Khattab al samar ma samara al-asla wato al ma samar al wato jiya? shine duk abin da ya fitar da hankali duk abin da kan adam ya sha hankalin sa ya kai ta yadda bai san wa ya zo wa ya tafi ba me ya ce me ya aikata ba wannan abin sunan jiya. Ko sawa'un an sarrafa shi da waɗannan ababai guda biyar ko an sarrafa shi da wani abu da bayanan ba ko da waki ake ko da masara ake ko da gero ake ko da bawa ake duk da abin da ake yi matukar ya kawar da hankali wannan hadisi ne Umar bin Khattab ya tsara fadin kenan sama da wannan bayani to yanzu idan na tambayi ya tambaye ka ita da kai menene biya ko kace da shi ne amma na riga na ba ku an kalli amma kuma duk da haka za su faɗa menene giya da abin da da hankali abin da tayar da hankali haka al'amarin yake da shi ke sai aka yi mutum a lafiya a asibiti an gani zuwa nan sai ya kai ya san giya ko bai ba ko abin da mutum ya kafa ya kawar masa da hankali ma'ana sai ka taɓa shi da sha ba haka bane ba ma'ana duk abin da ya kawar da hankali ta hanyar annatawa ta hanyar morewa da gangajewa akwai abin da ke kawar da hankali amma ba ta hanyar annatawa ba bai sa suka ji annatawa ba ɗan jiya suka ji annatawa mutum ya ji kamar ya zama sauki mutum ya ji ya zama shi ne gaurin garin mutum ya ji ya fi kowa kowa talaka ne kuka ne shugaban ka akwai wannan a cikin jiya a kanu bin sabu ke cewa wa nasrabuha fatatrukuna mulukan wa usdan la yuzahibuhu al-liqat yakan ce idan muka fata muka bugu ko kai ka bar mu wasu sarakuna da zakoki da ba zai tsoron abinci na ga dan gunta kaga abin da ya kawar da hankali ta hanyar annasawa ta hanyar jin daɗi ko holewa holewa duk abin da ya kunshi wannan shine aka fi biya. amma wani lokaci abu na iya tayar da hankali amma ba zangajewa a ciki ba holewa a ciki to wannan bai an ka sunan giya ba musamman in ya zanto cewa an yi wa mutum amfani da shi ne ko ta hanyar allura ko wani abu da sauran ina fata an wannan bai shine al'amari inna man amana ubangiji ta ala ce wal mai shiri da kuma tata lafazin al-munsir yana nufin tata wato ka kawo naka in kawo nawa don kai ka samu duka ko ni in samu duka wato a cikin ta wannan na bayarwa wannan na bayarwa karshen mutum kai ne ke samu sauran su yi asara wannan shi ne karshen ba abin da wani ya kawo wani ya kawo ko kuma wani ya samu gaba daya sauran ta karasa ya zama shi ne kasa da anan sai in tambaye ku kamfanoni kan sanya wani abu lokaci suka sanya a ce ga wata takarda ko ga waɗansu lambobi ko ga wani kod koyayye a murfan ko ina ta an fahimta ko a cikin kafin ɗin sabulun yanki ko sabulun zanta ko da yankin kaza ko taliya ko menene dukkan wanda ya samu wannan ya ci kafin talabijin ya ci mota ya ci kuɗi miliyan ya ci gaba da ke kuma kafa ya sai ta ci wannan wannan za su kowa ta kawai mun yi bayanin cewa ta saka kawo in kawo in kame ni ta sauran su ya hasara ko ya kame shi kaɗai muni hasara. ya aka ba ka surar abu to sai ka kasance da abin da yake faruwa a gaban ka zai bakin da shi zai zai makin da shi ba dan inda haka da zai zanto aikin ka karanta shi sai ka faɗa abin da aka ce da ba ka alakantar da nufin da rayuwar ka sai da kuma nasu da alqur'ani an tokar da shi ne dan mutan da da zai da waɗanda za a hauka nan gaba ba wai dan waɗanda suka rayu a baya da san kawai ba tarihi bane a ka'iki waɗanda suke gafar rayuwar mutane gaba ɗaya sai da ta wannan tafi suka da sun da kamfanoni suke ko na gidan lemo ko na gidan abinci ko na sabon wanki ko na sabon wanka ba su da kai suka ce a hakikanin gaskiya na ga wani rubutu da wani malami wani profesa ne a a Sudan ya kawo da mutane da gaske ne sai na da ina ba da fatawar wannan ba ta ta gaske sai ce ta kace yake ga yadda siffar abin da yake kamfanoni kafin su sa wannan kyautar ta tafi suka sai sun ƙara kuɗin farashin su sama da yadda suke sayar da hajar sai dai ƙarin da suke fatan su cikin su kankanta ne ta yadda an sayar da miliyoyi za a samu kuɗi masu yawa in kaɗan aka sayar kuɗin kaɗan ne amma ta yadda miliyoyi za a samu kuɗi masu yawa dole wani abu ya ƙaru cikin farashin sa yadda ake sayar da shi in bai ƙaru a wajen ka da ko ne ya ɗaiɗai ya ƙaru a wajen wanda ya saya da yawa kafin ya zo sayar masa to ta haka shi wanda ya saya da yawa don ya zai sayar masa ai sakamakon ko kan ɗaiɗai ne har ya samu ya sayo da yawa duk da aka kara masa kuɗi da gina yin abin ba sai son kamfani kuɗi sai kuɗin da suka tsari suka tsari a cikin kamfani sai suka tsakuri wani abu daga ciki suka sai mota suka sai akwatin talabijin suka sai bidiyo suka sai suka ajiye suka sai suka muku wannan kaga a ƙarshe dai tunda an ƙara wani abu ko ya fatan tafsirin da aka ƙara ba a kan farashin ka sannan kuma sai ya tafi a banza sai wani samu ko karasa ya zama mutum إيه. يا أيها الذين آمنوا إنما القبر والميسر والأنصاب لفظ الأنصاب من في جمع لنا النسب النسب في بيسي تبرز ذات عنق أعناق ذات نسب أنصاب جمع تاء جدا بأتي فرصة مضاء الله والأزلام أزلام جمع لنا ظلم وظلم rijsun min amalin shaytan dukkan da wannan da shine lafazin rijis ana amfani da shi wani lokacin ana nufin haram a ce rijis wani lokacin ana nufin al'azab wato ana nufin azaba wani lokacin kuma ana nufin kazanta rijsun min amalin shaytan wato da shi ne kuma yana daga cikin aikin shaytan ko ka ce haramun ne dukkanin kuma yana daga cikin aikin ko shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun kuma san shi dan ku ne dan ku samu Allah ubangiji ya lissafa ababe guda da alkalli da almaisir da al'ansar da al'azlam a rijifin min amalin sadan sai ce fajita ne duhu da ne sanfe shi a madadin ce kuma sanfe shi tun da guda hudu sai malamai suka ce gaba ɗin guda hudun ne aka tuntune su aka mayar da su ma'anar al-majsur ai fajtanibul majsura fajtanibu ma zikira sai dai mun to ma zikira ai abu ɗaya ne amma kuma in ka fasa shi a cikin yaka guda hudu sai ka sai da miri ya zama guda ɗaya wa bisa ne zai da Allah sun kusur zai ne inna ma yuridu shaytanu an yuqa baina kum adata wal baghdha bil khamr wal maisir wa yusaddakum an dhikrillah wa an salah fa hal antum muntahun ya ambata ababe guda hudu da aka tashi bayanin illa sai aka bayyana illar abu biyu ga na farko jiya ga na biyu ta inna ma yuridu shaytanu an yuqa baina kum al wal baghdha wal khamr wal maisir wato akwai cutuwa dangane da abin da ya shafi da kyauta cutuwa ta wanzan da gaba da adawa a tsakanin juna ta yaya jiya za ta haifar da adawa a tsakanin mutane idan mutum ya sha biyu hankalin ke gudu zai haji wani idan ya zagi ta zai tafafa da ko kuma ba za ka bambance tsakanin zagin da yana yana buge ba da zagin da yana bayan da bugu ba ba haka ba a cikin dukkan guda biyu ya gaje wannan na haifar da tsaitsayin dukiya da damuwa da gaba tsakanin ka da mutum wal bagda da kin mutum ta kace take haifar da kiyayya ko wanda ya kafa shi ka zaka bukata ne ba ka san ka ba ka gani yasa a wurin ɗan ta ko da irin ta kai din nan za ka yawanci akan yi kan kai da dake dan duk wanda aka kafa shi aka shi ne gaba daya zai zama abokin adawa na wanda yake yi kuma yana kashi da shi an yi ta dole kuma adawa ta wanda ta kamar da mai sannan ya tabbata an zikrullahi wa anna salat da nan gurin da aka ambaci illoli guda biyu waɗanda suke da alaƙa da addini da illoli guda biyu waɗanda suke da alaka da rayuwa wato a cikin biya akwai illa ta addini akwai illa ta rayuwa haka a cikin tata akwai illa ta addini akwai illa ta rayuwa hikimar ambatan wannan ko da ba ka da sautin addini da kijin a cikin zuciya ya kamata duk mai hankali ya sauke wa illa ta rayuwa ina ba ta domin illa tana yawa da gaske illa ta addini ne ne tsoro ne takawa ne tsoron Allah ne da tsoro amma illa ta rayuwa abinda mutum zai cuci a duniyance a matsayin sa na hankali ko da ba da cikin addini ya kamata ya sake to kaga al'adawa da al-baghdad wannan illa ce da cikin rayuwa amma wa yusaddakum an zikrillahi wa an salat da zikrillahi da as-salat yadda ke ɗauke kawar da mutum daga wannan to ka gane illa ce ta ne illa ce ta addini ne addini ne don da musalla da yi zikiri da ne a wanda ba da addini ko da bai sallah ba ko da bai zikiri da ne ina fata an fahimta to ko dan ce jiya da ta bayan an ambace su hudu sai a faɗi laifukan su ko ka babu ya nuna saboda sai aka koro aya amma amfanin ambatan wato al-azlam a ciki saboda ita ma al'ada ce ta gudana a wancan lokacin da aka kaɗo ta ta shiga cikin abin da za a haramta sannan kuma amfanin ambatan bautar gunki a ciki wannan duk da cewa jiya da sace sai bautar gunki killa ba amma haɗa su a aya ɗaya na nuna matukar munin biya a cikin addinin musulunci Za ka yi tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dukkan wanda ya jiya sallar ta kwana 40 da za a karɓa dole ne sallar dan amma ba za a karɓa ba ballantana kuma ce za a yi maganar babu lada ma'ana ya hasara sallah ta kwana arba'in idan ya sake sa kuma ya sake hasara sallah ta kwana arba'in to ko ne ganin ko yadda ka sake sa arba'in arba'in da mutum zai hasara sa ma'ana har a yayi gari yana sallah bai da sallah ko dole ya sallah din da ya kunce ya gari amma babu lada to wannan ita ce hasara da take cikin kan giya illa da take cikin da haka inda ake babu wata illa a cikin giya ta wannan ya kamata mu hankali ne mu sannan duk da tsari ga gusar da hankalin dan adam ka kawarwa da dan adam hankali ta kawar masa da lissafi a daidai lokacin da mutum ke cikin giya ba ba da hankali tasarrufin sa ba tasarrufi ne mai hankali to kaga anan wurin ya kamata duk mai hankali ya nisanci ta wannan ke nuna maka hikimar addinin musulunci wajen haramta abu duk abin da kai an haramta a musulunci to sai ta kaga wato yana da illa sosai game da rayuwar dan adam ko game da addinin sa ko game da hankalinsa ko game da tattalin arzikin sa ko game da mutuncinsa duk wanda yana da addini da ranka hankalinka tattalin arzikinka mutuncinka duk abin da Allah ya haramta za ka yana koma zuwa ga wadannan ababen dan a tsare maka addininka a tsare maka hankalinka a tsare ma mutunci a tsare ma dukiya a tsare maka wato abin da yake komai na kamar ubangiji ta Allah ce fa hal antum muntahun ya kamata ku daina da haka Umar kan fata yake in ta haina in ya ubangiji mun daina ya ubangiji mun daina sai ayar ta wa Allah wa atiyu wasila wa azaru فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين لو تقوى أحسن والله يحب المحسنين واطيع الله واطيع الرسول في طاعة الله كما في طاعة من ذكر في جبل محمد محمد صلى الله عليه وسلم واحذروا بجياي ساقه وتجياي ساقه الله كما تجياي ساقه من الله تعالى من تثبت واتقوا الله واتقوا فإن تولدوا إذا كنت سوريا بايا فاعلموا كتلي أنما على رسول من بلاد المبين فأكون بكي كم من ذنبه سيد قروة أي كم سيد قروة دمتاني فأكون بحق الله مثلا amma ba lallai bane zai kama mutane ya turka su cewa su turka su sai sun bi gaskiya laisa alayka hudahum walakin allaha yahdi man yasha fadhakkir inna ma anta mudhakkir lasta alayhim bi musaytir illa man ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طغوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المسلمين بنجد في ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح babu wani laifi a kan waɗanda suka yi imani suka yi aiki da dai lafazin juna yana nufin laifi babu laifi a kan waɗanda suka yi imani suka yi aiki na dare fi ma fa'ilu cikin abin da suka taba ta na giya a baya da masa bai in dai har sun yi takawa wa amanu sun yi imani wa amilu salihat sannan kuma sun aikata aiki na gari sun mattaka wa amanu sannan suka yi takawa da imani sun mattaka wa ahsanu sannan suka yi takawa kuma suka yi ihsani wallahu yuhibbul muslimin ubangiji subhanahu wa ta'ala yana son masu misali. waɗansu cikin magabata da suka ji wannan aya ɗaya daga cikin su sai ba da fatawa cewa a sai giya ba haramun ba ce kasan zama haramun ne kadai ga wanda ba da imani ba da fatawa amma mutumin da yake da imani yake da fatawa babu laifi a kan kadin ya giya aka ce me hujjar ka yace gashi abinda Allah ya faɗa kin laysa alal ladina amanu wa amilu salihati junahum fi ma qalu babu laifi kan waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari game da abin da suka gane giya idan mata kau wa amanu idan sun yi takawa sun ji tsoron Allah da aka ce ayar ba haka suke nufi abinda ayar suke nufi hadisi ya tabbata cikin musulun da imamu Ahmad dan Hanbal ya tabbata cikin sahihi muslim da akwai ne waɗansu daga cikin lokacin da ayar jiya ta sauka wadda ta haramta ta haramtawa ta gaba ɗaya suka ce da shi ya rasulullah akwai mutanen da sun mutu suna kan jiya da sun wannan aya ta sauka ta haramta menene hukuncin su gobe kiyama su har suka mutu su daina sai wannan aya ta sauka ta ce ai duk wanda ya ga a da kafin haramcin ta zo ko da ya mutu a kai wannan babu laifi a kai dan a lokacin haramcin bai zo ba matukar da yana cikin mummune matukar yana cikin ba aiki ne shine ma'anar laifi alal na amanu wa amilus salihati junahun fi ma tsayimu idan mattaqau wa amanu wa amilus salihati kina ba dan bai wato kenan sababin nuzul din ayar yana taimakawa wajen fahimtar ma'anarsa domin inda baka san waccan sa ba to da sai mutum ya dauka don mai imani da kawa babu laifi ya gajiya wanda a hakika an ya fahimci ayar haka yayi tura fahimta amma in ya alakanta tsakanin ayar da waccan tabbaya da sahabbai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine zai ba shi dama ya fito da ma'anar ayar a yadda take wato ainihin ya zanto cewa ana nufin waɗanda suka sha har suka mutu suna sha ba tare da haramcin ta ya sauka ba to wannan suna ake magana Allah ce sun mata kawo amanu sun mata kawo amanu suka yi imani suka yi takawa suka yi imani suka yi takawa kuma suka yi isani wallahu yuhibbul muslimin Allah yana son masu isani يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنامه أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله Ya أليم يا وطن بسكي إيماني لا يبلونكم الله lallai ubangiji ta'ala zai jarrabe ku zai jarrabe ku da mai bikin in min sai da wani abu dangin abin da ake farauta kanaluhu aydikum wanda hannayenku na iya tafa su kama su da hannu wa ribahukum ko ma idan kun jefa za ku iya samu ubangiji zai zarrabe ku a daidai lokacin da kuka shiga wurin da aka hana farauta wurin da aka hana farauta shine hurumin makka kafin da je garin makka da wata yar tazara za a ga nuna maka alama da kayan da rubutu cewa daga daidai nan musulmi ba zai wuce ba to daga wannan wurin har ka shiga cikin makka har ka wuce da jemila a kafiri ba zai wuce ba za a ce kafiri ba zai wuce ba daga nan wurin har ka shiga makka har ka wuce ka je mina har muzdalifa duk ana al-haram wuri ne mai alfarma fadi ne na wani adadi na kilomita gabas da yamma da arewa yana da fadi yana da girma ba zai yi cikin kilomita na bali ba amma dai yana da girma yana da fadi wannan shi al-haram sai wayan wannan wajen daga lokacin da mutum ya shiga bai halatta ya farauta ko da ya ga dangin farauta na tsuntsaye wanda ake iya harban su ko dangin farauta na dabbobi suka rayu su ne ne haramun ne ce zai harbi zai a wannan wuri sannan akwai hali da mutum ke shiga a hana shi farauta wani hali lokacin da kake sanye da ihrami ka riga ka je mun kafi ka cire kayan gida ka sa ihrami ka ɗauki niyyar ka ta aikin hajji ko umara daga lokacin da kake sanye da wannan ihrami naka haramun ne ka yaki dabbar farauta ko da ko bata zo wannan kewayen na haramin makka ko da kai din baka zo wajen ba a duk inda kake ina ba da mu ba to kaga wannan jarraba ta ubangiji to kuma daga cikin jarrabar ubangiji da dukkan wanda yake da wannan harami na makka sai ya rika ganin ga dabbobi na wanda a iya farautar su ko dan sai ko kana ta jaji ko kamar bira nan kanka kuma haramun ne ka kama su a matsayin farautar ka da yanka to ne Allah ta zai jarrabe ku da shi wato daidai lokacin da aka hana ta abu sai ga abin a gaban ta a araha ta iya kama amma daidai lokacin da ba ana ka kira da neman su kuma karɓa shi ne ma'anar ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani la yabudu kuma Allahu bi shay'in min as-saydi Allah zai jarrabe ku da wani abu daga cikin dangin ababen da ake farauta da na nuhu aidikum irin waɗanda hannayenku na iya samun su ku wari ma hukum ko su idan kun jefa masu li ya'lam Allah ya kaddara haka ko zai kaddara haka li ya'lam Allah dan Allah ya bayyanar da man yakhafuhu bil ghaib wani ne ke jin tsoronsa a gaibu a fake wa mani ita da ba da zalik dukkan wanda ya keta rage a sabai sun haka falahu azabun aliyim to lalle yana da azaba wanda kuke mai rabe ma'ana haramun ne yin farauta a wancan lokaci da muka ambata ko mu ce haramun ne kuma yin farauta kuma a wannan wuri da muka ambata wurin ko lokaci lokaci idan kana cikin ne ihrami wuri kuma shine idan kana cikin ne haramin maka wato kaga akwai zarfin zaman da zarfin makan wanda an haramta farauta ma'ana ko da ba ta aikin haji a cikin hurumin masa haramun ne ke farauta sannan kuma ko da ba a hurumin masa ba in ka sanya ihrami ta dauki harama daga ni ta haramun ne kai ke farauta to idan wuri da zamani suka haɗu ga haramcin ya fi girma ke a ce ga ta sa dauki ihrami kuma a cikin hurumin masa to kaga wannan haramcin haramcin kan haramcin kenan dangane da abin da yake farauta سلكوا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الشهد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به جواهد منكم يعقل به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك أو كفارة طعام مساكين أو عدم ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم كيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحكم يا أيها الذين آمنوا يا وطن لكم إيماني لا تقتلوا الصيد تركوا شيء لا تقتلوا دبر دأك على التفروت وأنتم حرم الآلي كنا تكون حرم أي أيوة، وأنتم محرمون yayin da kuka riga kuka yi harama ta aikin hajji ko umara wa man qatalahu minkum muta'ammidan dukkan wanda ya kashe abin da ake farauta cikin ku muta'ammidan da ganganci fa jazaa'un mithlu ma qatala min an-na'am wato sakamakon sa shine kwatan kwatan abin da ya kashe min an-na'am cikin dabbobin gida wato ya bayar da irin abin da ya kashe cikin dabbobin gida wato kenan idan mutum ya kace wata dabba daga cikin dangin wanda aka hana farauta bisa ganganci to akwai kudiya a kai akwai horo da kuri'a kai horon sa shine ya kai irin wannan dabba idan ya kai ta zai yanka ta ya daukar da naman Na. to wani ne zai buga masa misali yanzu mutum ya je ya kace dabba ta farauta to ya sai irin ta gida waye zai tantance masa irin dabba da ya kace ta gida wanda ake ganin lallai akwai kama tsakanin da wanda ko yake ta ko wanda ka farauce ta shi ne ubangiji ta Allah ya hukumu bihi da wa adalin minkum wanda zai hukunci da wannan shine mutane guda biyu ma abuta adalci cikin duk malantarka duk ilimin ka ko ka kai rukubatul ijtihad ka kai matsayin mujtahidi lokacin da kake dabba ta farauta kana cikin ihrami to wanda za ka saya ta ji daɗin irin ta danka kyautar da danka da naman ta ba kai da zaka ayyana ta ba dole a samu adalai guda biyu suke maka dabba kamar shi ne ya gobe ne zawa adalin mulki wanda zai hukunci da wannan dole mutane guda biyu masu adalcin cikin eh, idan an yi takabbar ya za a yi hadiyan za a gabatar da ita ne a matsayin hadaya balig al-ka'bati wanda za a kai ta ka'aba ba lalle ne ya kai ta cikin ka'aba ko cikin masallacin ka'aba ba haka ake nufi a'a a kai ta cikin hurumin makka fatan wancan wuri da muka ambata talakawa mazauna makka ko mazauna mina ko mazauna muzdalifa su ne za su amfana da wannan dabbar duk inda ka je ka yanka a wani wuri ta kyautar ko su ka daukatar ba ta yi ba sai in a wannan wurin ne shine ba dan hadayan dalikar ta abu wannan ne abin da mutum yake to yayin da mutum ya kace jimina, wata dabba ce ta yi kama da cikin dabbobin gida sahabbai sun ba da hukunci da cewa wanda ya kace jimla kabbara su ne sai sai ragumi dan ragumi da yake kama da ita kafafun su iri ɗaya, wuyan su iri ɗaya. duk da cewa ita su mudan da kan suke shi da su ba da to ba wai so ake su yi kama ɗari da ɗari ba a kama ta siffofi masu ya bayyana daga cikin siffofin da suka fi bayyana cikin siffofi ko aka ga akwai kafa akwai wuya akwai kai to saboda haka idan aka samu kamantacce ne ta wannan fuskar shi ina ga ta hankali sannan yawan abin da galibin abin da jimina suke iya ci da kuma yana iya ababen da suka sa ban ba su da yawa da asali ma akwai abin da jimina za su ci da kuma ya ci kuma cikin ta wato da kusan kashi duk abin da suka za iya murka shi ko da karfe ta haɗe za su iya rike kuma da haka dai jimina aka hukunta ta wanda ya kace jimina shi ne sai ba da rabu to mutumin da ya kace bauna sai ba da mutum da jimin kai to shi ne ma'ana abin da mutum zai yi amma wannan hukuncin ba kai ne za ka yi ba yanzu kai ka ce sa ni ma na ce sa amma ba ni zan tantance san ba wani mutum guda biyu da ba ni ba su su tantance kama idan kai ne laifin yi safa ba kai za ka ayyana san ba waɗansu mutane guda biyu za a nemo su bayyana safa a idan sa suna ya tara akwai bijimi akwai babban sa akwai tsakatsakiya akwai ɗan karami kan mareki idan karka je ka kace fauna babba sannan kuma ka zo ka bayar da kan mareki ya ga baka yi adalci ba kace ai wannan sa ne kuma dama cikin ganuwa ta ce in bayar shi yasa aka ce ya hukumu bihi dawa adalin minku ko mutum sun dole su zama adalai dan adalai su ne waɗanda ba za su ba za su musu farjini ba za su sa su faɗa abin da ke shine wajibi a kanka sun fi kallon janibin ubangiji sama da janibin ka kai kana wadata ba ka da wadata ba shi za su damu da shi ba menene abin da in sun yi Allah ba zai kama su ne jibi suke kula to shi ne sai su yi abin da ya dace hada yan zalikar ka'aba wato za a kai shi ka'aba ko kuma ka ce hurumin maka wato a yanka a sadaukar da naman ga talakawan da ke mutuntuka da kafin shi aw kafara kun ta'amu masakin ko kuma ai kafara ta hanyar siyar da miskinai wato mutum ya siyar da arzi na miskinai kowane miskini a ba shi mudu daga cikin dangin abincin da yake shine mafi yawan abincin da aw adalu zalika siyama ko kuma wato ainihin yayi azumi na kwatanta tun haka an gane ku na sun haka azumi na sun haka to me azumi na sun haka adadin miskinan da za ka siyar idan ba ka siyar da miskinai ba sai yi azumi adadin wannan kwanaki idan sai za ka siyar da miskinai shida to sai zan ba azumin za ka yi ba a za ka ba sayarwa za ka yi ba azumi za ka yi za ka yi azumin kwana nan kwana shida waɗansu malamai suka ce a'a kowane miskini ɗaya a madadin kwana biyu azumin kwana biyu waɗansu ma suka kai har uku amma dai au adnu zalika shine wannan ɗaya wannan ɗaya shine abin da ya shiga au adnu zalika siyaman li yaduqa ba da amri an yi masa haka dan ya dandani kutar lamarin sa ba shi ne ne ba an ce karfe farata kai to shi kenan ga dokar da kuzo baya ko uku ba ko horan da yake baya ubangiji ta ala ce afallahu amma salafa amma Allah yayi afwa dangane da abin da aka taba yi da kafin saukar aya saboda ce to aida ya taba yi kafin saukar ayar sai ake ce kai an riga an masa afuwa saboda a giya waɗansu sun ce to aida sun taba sha kafin ayar ta sauka sai da aka bukaci saukar da laita alal ladina amanu wa amilu salihati junahum fi ma ba'd to anan ma kila wanda ce to waɗanda suke dafa sai Allah ya afa Allahu amma sal Allah ya yi dangobe dangane da abin da yake baya wa man ada dukkan wanda ya sake komawa karo na biyu fa yantasimu Allahu min ubangiji ta lafi dauki fanta a kan ba na zai mata hukuma wannan kalma akwai razarzuwa da zuwa a ciki da haka mutum ya ji an ce kar a yi to akwai razale wallahu azizun zul fiqam ubangiji mabuwayi ne sannan ma'abucin ɗaukan fanta ne da dukkan waɗanda suka cancanci a yi musu azaba sai Allah ce inda lakum sayyidul bahri wa ta'amu an halatta muku yin farautar cikin ruwa wa ta'amu kuma an halatta muku cin dukkan dabbobin da ke cikin ruwa mata'an lakum wa lisayyara mata lakum an halatta muku ne dan ajiyar da ku daɗi, ko mazauna gida wa lisayyara da ko matafiya wa qurrima alaikum sayyidul fardi amma an haramta muku farauta ta salari wanda ba ta cikin ruwa ba wa ma dum tuhurma ba ta kalle kuna cikin harabi واتقوا الله الذي اليه تنصرون وتورثوا بنجي سبحانه وتعالى وان دعاء بريش لا حاركوا على نتاج الكلام sai zari mutum ko da yana cikin ihrami idan ya bi ta bakin wani kogi kafin ya je maka ya bi ta wani rafi ya bi kifi zai iya tsayawa ya kama farauta ta fili wadda ba ta cikin ruwa ita aka haramta mata amma ta cikin ruwa an halatta mata shine uhilla lakum sayyidun bahri wato ribatar abin da ke cikin ruwa an halatta mata wa ta'amuhu haka kuma an halatta muku dukkan halittar da ke cikin ruwa wannan mun riga mun yi bayanin sai ina kwana biyu ko uku ne a cikin tambaya da wannan waye ko to wannan shine nufin ayat wa ta'amu wa ta'amu ana nufin dukkan dangin nama da yake rayuwa a cikin ruwa an halatta musu an gane ko da Allah ke mata annakum wal sayyara dan ku more ko madauna gida haka mata biya ma. dan haka kuma su more lokacin da kuke fili ga abin da ake farauta kan baka Ibrahim. amma in kana cikin da wato ba a yin farauta ga abin da ake farauta in baka Ibrahim ikrami amma in kana ikrami ba za ka yi lokacin da ka fi cikin su a matsayin ka na matafiyi to wannan ko da ibrani ko ba ibrani inda a cikin teku ne ko a cikin kogi ne ya halaka ko ba shi ne mata Allah da koyar kuma da alaikum sayyidul barri amma farauta ta sai wannan an haramta muku ita ma dumtum uruma matukar kuna sanye da kayan ibrani wata kullaha allazi ilayhi tusarun ku taurata ubangijin da zuwa gare shi ta tara ko a ranar tashin kiyama جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله كل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله رسول رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدين وما تكتمون جعل الله الكعبة البيت الحرام ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya Ka'aba a matsayin tamsaki mai alfarma qiyaman lin-nas tabbataccen wurin zama da mutane wa al-haram haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mayar da watanni ba ta alfarma ko da zulqa'da da da al-muharram da rajab su wurin zama ga mutane ko lokacin zama ga mutane wal hadiya wal qala'ida ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta dabba ta hadaya wadda ake yankawa ga mutumin da ya aikin hajjin tamattu'i ko kirani wal qala'ida ita ma dabba ce ta hadaya al qala'id jam'i na filada al qilada kamar yadda muka faɗa a farkon suratul ma'ida din nan cewa alama da ake son wa dabba dan a bambance ta tsakanin dabbar hadaya da wadda ba ta ko a rafiya masa takalmi a wuya ko a kariyo na ganye na itaciya a sa masa ko wani ba ko dukkan wata alama wannan shine filada in suna da yawa al qala'id to kaga waɗansu dabbobin akan koro su ba tare da alama ba alhadi waɗansu kuma akan sanya musu alama alqala'i da a ce nan da alqala'i da alhadi bainahuma umuman wa kufr wato sai zanto alhadi a'am wal qala'i akhas wato dan kowanne sunan sa a daya sai dai alqala'i kawai suna da dabbar da an sanya mata alama wadda ba a sanya mata alama ba ta zama alhadiyu sannan ita kanta wadda aka sanya wa wani lokaci ana kiranta da suna alhadiyu kaga alhadiyu a am wato ya fi fadin ma'ana alqala'id kuma ya zo mai akhas ubangiji ta ala ya sanya waɗannan duk gaba ɗayan su su zanto mallin lillahi wato ba a son bai ya mallin lillahi din amma yadda zan ce shi ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayta al-Harama qiyaman lin-nas wa shahra al-Harama qiyaman lin-nas wal hadiya wal qala'ida qiyaman lin-nas ubangiji ya sanya waɗannan al'amura su zanto matabbaci ga mutane ko dai wuri na tabbata ko kuma lokaci na tabbata ko kuma wani abin da da shi ake tabbata wuri lokaci abin da da shi ake tabbata idan an sanya an ce ɗakin maka ko horin maka gaba ɗaya zan to kiyamar linnasi saboda mai wuri ne da Allah ya sa shi ya zanto amintaccen waje ina fata an rauta wa man da kalahu kana amin awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakaffafu an-nasu min hawlihim kin ba ka ganin yadda muka sanya makka sun to ni wuri mai daraja amintacce sauran wurare ga nan ana kaiwa mutane hari a yaƙe su a kashe su a ribace su amma makka sai Allah ya sanya imanta ta a cikin zukatan laraba ko da ba za a addini ba zai iya hari maka ba sai zan to wanda ya shiga ciki dukiyarsa ta aminta ranka ya aminta ya ubangiji ya mai da hurumin maka wajen tosu ya mallin nasi masarbaci da mutane duk wanda ya je wajen sai ji kwanciyar rai da walwala dukkan matsalolin da kake da su lokacin da ka zaka tafi makka wato kana shiga wajen sai ka manta da su ba ka farka tana wato ka dawo gida gida gaba ɗaya Allah ya ɗauke maka wannan damuwa da wannan tsananin da wannan matsala. ko ka sai ka ji kamar kai sun ma kana shan ruwan zanzan ba ma baka da halin zama kuma dole ka ina fata an fahimta to a shahar al-haram watanni masu alfarma guda hudu da zulqa'ida da zulhijja da al-muharram da kuma rajab sai kuma kasancewar an haramta yaki a cikin su ga su lokaci ne na tabbatuwar mutane domin za ka samu tabbata yayin da kake da tabbacin ba za a yake ka ba ba za a riba ko dukiyar ka ba yayin da ka samu kanka a lokaci da aka tsare ma ranka da dukiyar ka to ko ka ba wannan ya zama kiyamar lillahi amma da al'adiya da al-qala'i da aka ce idan an yanka dabbobi na hadaya ko mun yi wani a raba su ne da talakawan makka ba waɗanda suke wajen makka ba sai fa in talakawan makka sun shi babu ne a cewa sauran wurare kamar yadda yanzu gwamnatin saudiya take idan an raba an raba jama'a sun shi sai a dauki wani sai a kai bangladesh a dauki wani a kai palestine a dauki wani akwai a kai yankin kashmir da gamo da sauran inda ake wahala a duniya amma matukar talakawan makka ba su shi ba ba a saukan hadaya a sauran to kaga hadiya da za a ce a yanka a raba talakawan wajen kuma ya zama kiyaman lullafi ina fata an fahimci to Allah ne ya zartar da haka da ana nan gurin Allah ya zartar ta hanyar doka da hukunci kila mutane ta iya bin dokar ruwan wanda ya masa ya samu amintuwa kila mutane kuma su cikin dokar ta kuma ta ji masa baka amintu ba kila mutane ta iya bin dokar ruwan wanda ya shiga wata alfarma rajab da zulqa'ida da eh, zulhijja da al-muharram da rajab ya biya amintu in mutane sun kare wata watannin kila kuma ya iya amincewa mutane da su kare dokar wajen da su kare dokar Allah ba sannan mutum ya iya cikin moriyar al'adai wani kala'i idan mutane sun yanka daidai wa daidai kuma sun raba ta yadda Allah ya amma idan ba su yanka ba da gangan ko kuma sun yanka amma ba a raba ba ta hanyar kuɗa ce kaga duk wannan dai shi Allah ya zartar ya rage na mutanen da aka wajabta wa su in haka ko ba su haka ba abinda duk wannan shi nuna wa shi ne falalar maka maka na da falala maka na da daraja ga wuri ne da alfarma kuma ga wata mai alfarma sannan kuma ga wani abin alfarma da ake yanka a wajen saboda mata wanda suke wajen sannan maka ce alaka ta kullu tsakanin sama da kasa tunda nan ne mahaifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a nan ne ban bugar wahayi ta fari shekaru goma sha uku wahayi na sauka kafin a hijira zuwa madina ku ta ga nan mun kun saka babu wurin bakka wuri ne da alfarma sannan ga tashin Allah a wajen sannan ga rijiyar zanzan a wajen wanda inda duk duniya za ta tare a gindin zanzan sai ta ruwan ta bare tare sannan ga ruwan ya zama ni kuma ya zama abinci eh, idan ka tsaya kawai za ka sha ruwan zanzan kai kwana bakwai ko takwas ko goma ba ka fi komai ba zai iya rike ka ba za ka zuma ba ka sha zuma ba ba wani malami yake lokacin da ya hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da ma'u zama yake ta'amu ta ummu wa shifa'u takam yake sai dai ya zauna baya da lafiya yayi magani a asibiti yayi wancan magani ya ta samun sauki imanin ku da wannan hadisi zai zai zauna a maka da ya kwana arba'in baya cin komai sauran zanzan yake arba'in din kina yana warkewa gaba ɗaya sarai to wannan ya danganci imanin da ya kinin da yake da shi a zuci da iya wata da ta wata biyu ko ta warke ba wannan imanin ka ta zai tana haka ne ko ba haka ba ne. kaga kuma amuru kuma gabaru ba na Allah ba zai karɓi wannan ba amma haka ne gidigan kaulan ya hudan to kaga za ka ga tasirin ina fata mun fahimci cikin cikin mai ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayt al-Haram qiyaman lin-nas wa shahr wal hadi wal qala'id dukkan wannan Allah ke dalika domin ku sani cewa da ta'alamu dan ku sani anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ta'ala ya san abin da ke cikin mai gaba kuma ya san abin da ke cikin kasa dukkanin sa wa anna Allah bi kulli shay'in alim kuma Allah masani ne game da dukkan komai babu abin da yake tafiya a gare shi ilamu ku ya ku mutane anna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin ukuba ne wa anna Allah ghafurur rahim kuma Allah mai gafara ne mai jin yana da rahama da jin ga waɗanda suka cancanta a yi yana da ukuba mai tsanani ga waɗanda suka cancanta a yi kullum waɗannan al'amura guda biyu ina abin da ake kira aljamu bainat targhib wa tarhib hada ababe guda biyu tsoratarwa da firgitarwa kalolin daga cikin salon tarbiyya sawa'un ka da mutanen gidanka a'a kai gaba ne ka da mabiya a kasanka akwai salo na tsoratar wanda zai saka bai saka akwai hukuma iri wanda yake lattin zuwa aiki akwai hukuma iri ko yanke albashi ko kaza ko kaza ko kaza ko ai da motsi ko menene ta ga wannan duk hukuma sannan kuma akwai salo na zabarar duk wanda ya yi injazi iri kaza wanda rakwatin aiki ya nuna ya yi aiki da kwazo iri kaza to wannan za a bashi kyauta iri kaza ɗaukaka matsayi iri kaza kaza iri kaza kaza a tarjib kenan wa tarjib dan zuciyar dan adam tana bukatan waɗannan guda biyu akwai wanda baka dauki ne ya abin da aka ce duk yadda zaka tsoratar da shi ba zai ji doka da oda ba amma in yi in ya din ga wani abu zai samu sai yi akwai kuma wanda yake shi kuma jami'in wato yi tsoro baya san ka taɓa lafiyarsa baya san ka taɓa mutuncinsa baya san a yi masa kaza wannan shine duk abin da zaka tsara masa sai masa karanci bai damu da shi ba amma in za ka yanke wani abu to nan ne to sai ya ji saboda wannan da haka bangaren mutane guda biyu da haka Allah ke nemi da waɗannan al'amura guda biyu ila mu anna Allah shadidu iqab ki sani ubangiji ta ala mai tsanin hukuma ne kaga razan su wajen wa anna Allah ghafurur rahim mai rahama ne mai gafara ne ta kuɗin sarwaje inna rabbaka sadidu iqab wa innahu laghafurur rahim inna rabbaka la sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم كتاب من جنب اللي بين التركيب والترتيب ده أصبح أن بعثك كما أصبح رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله وجهة بصر والله يعلم ما تبدون وما تكتمون بنجري تعالى يلا لما سمير ما تبدون أبين دفوكي بينا وما تكتمون أبين دفوكي قوية إيه ka يبين bayyana da kirki da nagarta a fili amma a koye kuma kana sharri Allah ya san wannan kuma zai maka hisabi a dan haka ya kamata ya zanto cewa da zahirinka da batininka ko da ba su zama ɗari bisa ɗari ba akwai kamance ya da juna maganar ka ba ta yi nesa da aikinka ba nisa mai tazara da yawa Zahirinka bai bai nesa da batininka ba nisa mai tazara da yawa dan ubangijin da ya san koye ya san bayyane yadda in ka zo ka bayyana mutane wani abu ka dai kai kishin sa boye ubangiji ta Allah ya riga ya san dan wannan shine ke sa a samu falala na al-imanu bil ghaibi da ake kira da al-imanu bil ghaib ka samu damar ka saba wa Allah a wurin da ba mai ganin ka in kana son ka saba amma tsoron sa ya hana kai ka samu damar ka tutuwa ne ka zaluntuwa ne ka dauke dukiyar wani babu wanda zai ke ganewa cikin wani din da dukiyar su sun shafa amma tsoron Allah ya hana kai to wannan shine al-imanu bil ghaib da kika ni imani da gaibi kenan innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir lalle masu jin tsoron ubangiji a fake ki inda ba mai ganin su su ji tsoron ubangiji kasu saba masa to wannan suna da lada mai girman gaske suna da gafara ta musamman daga wajen ubangiji ubangiji ce wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma tuktumun Allah ya san me bayyana wa ya san me ce قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون Ubangiji ce kun ka ce da su la ta wani kabi kuwa tsayyib mummuna da kyakkyawa ba za su taɓa zama daidai wa daidai ba walau ko da yawan mummunan ya kayatar da kai ya burge ka to me ake nufi da al-khabith anan me ake nufi da at-tayyib al-khabith dai mummuna at-tayyib kikkawa Allah ya ce ba za su zama daidai ba mummunan aiki da kikkiawa mugun mutum da salihin mutum mummunar magana da kikkiawa da aka waɗansu malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi mummunar magana da kyakkyawar magana ba za su taɓa zama daidai ba ba za ka iya haɗa zikiri salatin annabi ka hada su da ashariya da yi da mutane da zage zage ba kace matsayin su ɗaya zai ba la yasawul khabisu wat tayyib ba za ka iya hada dukiya ta haramun da dukiya ta halal kace wa matsayin su ɗaya ba la yasawul khabisu wat tayyib walau a'jabaka kasratu ba za ka iya hada mutum managarcin mutum salihin bawa tsakaninsa da ubangiji kuma galibi mai kwatanta gaskiya tsakanin su da mutane da mutumin da yake kuma shi kishiyar haka ne ta ce matsayin su daya ba zai tafi ba shi ne la yasabul khabith wa tayyib dawa mutum da mutum ko aiki da aiki ko magana da magana ko dukiya da dukiya ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau babu yadda za a yi su zama daidai ina ba da kun fahimta waɗannan su ne maganganun da malaman tafsiri suke wajen fassara wannan aya yana daga cikin mu'jizan alqur'ani fadin larabcin ayar ya kunshi dukkan waɗannan ma'anoni domin kishiyoyi ne da suke maganganu ne kai da suke karawa junansu bayani ba suke zama kishiyoyin juna ba ba magana da suke karo da yar uwarta cikin waɗannan maganganu sai dai kowace magana ta kara bayani ne game da abin da yar uwarta ke da ubangiji yake fattakullaha ku tsoraci ubangiji ya ulil albabi ya ma abota hankali da Allah kun tuflihu dan ku samu rabota Allah ya يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن ترد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن ترد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بما كافرين Ubangiji ta'ala ce ya ayyuha allazina amanu ya waɗanda suka yi imani la tasalu an ashiya ku daina tambayan waɗansu al'amurra waɗanda in su gudana gum inda za bayyana su gare ku ta su za su gudana bai kamata ku tambayi abinda in kun tambaya ansar za ta mona muku ba wa in tasalu anha hina yunzal alquran in ko kuka ce za ku ci gaba da yin tambaya game da wannan al'amura yayin da alqur'ani ke sauka tubu da lakum ko za a bayyana muku wallahu ghafurun alim ubangiji mai gafara ne sannan juriya ne ya tabbata cikin sahih bukhari wanda yake nuna wani sahabi da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah wani ne babana manzon Allah ce baban ku ne wani tambaya ce wani izgili dan da yana wa'azi ya san komai to ku bai shi kaza wani ma sai ya zo ce ina guwa ta take kuma na ya bata ina yake ta tambayoyi ne wani ma ya ce baba na ya mutu lokacin jahiliya yanzu yana ina cikin hadisin muslim yace yana cikin wuta mazalla ce ba yana cikin wuta lamarin ya lalace la tasalu an asiya in da kun tasul ku gane tambayar al'amuran da inda za a bayyana muku zuwa su bukanta muku kaga yanzu da ya kele abu a boye bai san mai baban zai amma za an bayyana masa da cikin wata zai riba da ya samu wa in tasalu an ha yunzalu alquran an to za ku cika da tambaya alqur'ani na sauka tubu da lakum to ko za a bayyana muku ba za a kyale afallahu anna abin da ya wuce baya ya wuce Allah ya yi rangwame ne wallahu ghafurun halim Allah mai gafara ne sannan mai juriya ne ma'ana halim wanda yake baya sauran kama mutane da hukuma kada al'a ha qaumun min qablikum wadansu mutane sai rinka irin wannan tambayar kafin ku thumma asbahu biha kafirin sannan suka waye gari suna masu cewa abinda aka ba su an sa akai su tambayi wani abu idan an faɗa kuma su ce ba su yarda ba to bai kamata kuma ku zama irin su ba. ma ja'ala Allahu da basiratin ma ja'ala Allahu min بحيرة ولا سائبة ولا wala ولا حام ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسنا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. قلت ما جعل الله من بصيرة دقيق ba Allah ne ya zartar da hukuncin basira ba wala sa'iba ba kuma Allah ne ya tabbatar da hukuncin sa'iba ba wala wasila ba shi ne ya tabbatar da hukuncin wasila ba wala ham ba shi ne ya tabbatar da hukuncin ham da wasila da sa'iba da wasila da ham dukkanin su dabbobi ne na ƙarshen shi kaɗai ne namiji amma ukun farko dukkanin su mata ne cikin dabbobi lafazin bahira dabba sananne dabba a wurin su su mutanen jahiliya wanda suke haramtawa kansu ita su ce haramun ne a gano nan da haramun ne a ci naman kai mai ita haramun ne saboda haka ka ware ta dan gunki ko a cikin garke sai a ware ta ta gunki wato nonon na gunki ne in ma an yanka ta kuma gunki za ta za mu zo mu bayanin wane ne gunkin da ake kaiwa ta an bai ta ku haka kuma sa'iba ita ma tabbatan dabba ce wanda suke ware ta idan ma sun ware ta sukan tsaga kunnanta dan kowa cikin garke a gane ta kaji ta ka ce za ta siyar da ita amma ba za ka amfana da nonon ta ba ba kuma za ka yanka ta ita ma sai ce an ware ta da domin gunki suka haramta wa kansu su irin wannan dabbobi wala wasilatin haka wasila wasila ita ce ta matar rakumi da haihuwa ta farko ta haifi mace haihuwa ta biyu ma ta sake haihuwar mace ba tare da an samu namiji ba to ita ma sai a ce haramun ne cinta haramun ne dora mata kaya haramun ne shan nonon ta sai a ware ta domin gunki sai kuma haram haram shine namijin rakumi wanda aka yi bayi da shi ma'ana aka yi amfani da shi wajen yin barbara ga ta matar rakumi har aka samu wani adadi na ciki ko haihuwar ta matar rakumi da shi da san aka yi haka makiyaya ka kawo ta matar rakumin ka wannan ya kawo namijin rakumin sa dan a samu haihuwa ko ka kawo godiyar ka wannan ya kawo dokin shi dan a samu haihuwa in kai godiya kake da ita ba ta da doki a gida ina fata mun fahimta to duk kan wannan rakumi da ya da ake amfani da shi ta wannan hanya har aka samu kuma ta haihu su adadi kaza da shi to sai a ce hamiya zahara shi ma ya kare gadan bayan ba za a hau ba za a tura masa kaya haramun to duka wannan kaya da aka ce haramun kai mai sune suka zama haramun ba kanka ba za ka ci ba ba za ka sayar ba ba za ka yi kyauta ba ba za ka yi sadaka ba sun zama na gunki to amma a hakikanin gaskiya shi ba gunkin nan an saka kashi da kata ko kuɗi ta ce to su mutanen da suke gadin gunkin su ne suke karba a madadin gunki eh, ne e su ne wakilan gunki su su kashe su ci yanka su yi da abin da za su su halal da aka su da son zuciya ne wannan ina ba za mu yi to kuma dukkan mutumin da yake san biyan bukata a wancan lokaci sai in yayi hakan bukata in ba haka ba garken sa zai lalace dan saboda ya ke bai gunki kyauta bai ware wani abu na kaso na gunki ba in kaso yake kaso yake sai lalace ko za a ci haihuwa a gidanka ko kuma gaba ɗaya garkin zai lalace dabbobin su ta kamuwa da rashin lafiya duk su mutu to dan wannan aqidar sai mutun ya ware kawai sai a je a ba waɗancan zaune gari banza ana ba su wasu masu gadon mulki ina da wannan abin shine ya da abin da yan suku suke aiki a je a ce kawo dabba iri kaza ka kawo dabba iri kaza wato asalin al'ada daga maguzanci ne kasan idan mutane suka shiga musulunci ko ba musulunci ba in mutane suka bar wani addini suka shiga wani addini kuma na daban to koyarwar wancan addinin nasu na da ba ta rabuwa da su lokaci guda za su shiga cikin sabon addinin da waɗansu al'adu irin na wancan addinin na da karatu da wa'azi da faɗakarwa yau da gobe ne za ta sa a hankali a yi ta kakkaɓe ɗabi'un da halayen amma cikin da zamani ne sai ka samu akwai furfushin wani abu irin wanda yake na wancan magudanci ina ba za mu fahimta to wannan shine sirrin abin yan jahiliya ne duk wanda yake biyan bukata sai ya gabatar da gunki ga dabba to yanzu sai aka samu cewa mutane sun musulunta amma idan ka gabatarwa gunki sai mutum ya gabatarwa malamin sa dole in ka je wurin boka ko ka je wajen malamin duba ko ka je wajen tsubbu maka roƙon Allah ka sai ka yanka to an su in baka yanka ba ka faɗo kanka to wai zai biya yau da ba ka dawo kanka kaga ba zai bi da wannan saboda haka sai mutum ya bayar da dukiyarsa a je a yanka kaza a yanka kaza a yanka kaza wallahi duk ba gaske bane duk asalin sa ne kuma akwai abin da yake yin muni ma sai zan to su ba dabbobin da suka halatta ba irin rago da tunkiya da za a yanka za a iya yanka kura a binne za a iya yanka za a iya binne kaki da ransa dan a ci nasara za a iya binne rakumi da ransa dan a ci nasara yasa duk lokacin da zabe ya maso saboda nesa da Allah da galibin yan siyasan da suke sai ta tafi irin waɗannan al'amari wannan ya tafi wajen wancan boka wancan ya tafi wajen wancan mai tsafi kuma har mutaya ake na boka shi tsakanin na gida da na waje to dukkan su waɗannan sabawa Allah wallahi lokacin da zaka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah ka riga ka huta sai kudin ka su huta sannan imanin ka ya kyautata yanzu abin da zaka kashe wa malamin boka da zaka kashe wa malamin duba shi kadai ka kashe masa dubu ɗari shi kadai ka kashe masa dubu ɗari biyu wani ka zo ka gina masa katin gida wani ka sai masa mota kai masa hidima ga talakawa bayan Allah ba su ciwo ba su da gobe sannan ga almajirai na tsangaya ba su da wurin kwana ba su da ban aikin kewayawa malamin da yake da gardawa mutum hamsin da almajirai da kwalawa da yan sakatakiya mutum hamsin ko ɗari ba yi da gwamnatin da suke biyan shi ko albashi ko alawa ba ya da mai kuɗin da ke fashi zarta don mutum ka sun bara yana muke da gani a talabijin ma yana da sassana almajirai issues almajirai issues yan jarida a yi ta dogon turanci an kyale inda maganin abin yake ana ta dogon turanci ina fata an fahimta almajirai issues dan Allah da mutum ya je ya yi kaza yanzu mutanen mu za su tafi umara nawa wani. ya raba kudin mana rabin ya zo ya kaiwa makarantun allo da idan ka zo kawai abin za ka kaiwa malami buhu nawa ne zai ce da kai da iyalinka a wata a wata biyu a wata uku karka ba shi da dukkan mutane idan ce buhu biyu ne zai ce da kai a ka buhun shinkafa ɗaya buhun gero ɗaya buhun masara da ma'ana magana ce ka dubu goma ko dubu goma sha ɗaya ko na makamancin haka ka ɗauki wannan ta ba shi shikenan fa sai wani wata ma'ana a wata a shekara gaba ɗaya dubu ɗari da ashirin gaba ɗaya har yanzu da kai rabin kuɗin da kake ce wajen tafiya kuma ba in wannan abin ne zai ke da shi zai samu kwazo zai samu himma kuma za a rage yaran da suke fara kuma su tsaya karatu a'a suna kwana a kofar gida ga mutane suna kwana a kan titi sai wani kango mai arha da yake kusa da su kace ka bai malam a'a sai wani kango da yake kusa da su sai kai ɗakuna a ciki ka fitar da ban dakuna daban-daban na kewaya daban na wanka daban almajiran nan su daina fitsari a titi su daina bayan gida a titi su daina kaza a zo a sasa a gwamnati kuma yi tsari duk makarantar da take da almajirai hamsin take da almajirai sittin duk zangai da take da mutum ɗari ga irin taimakon da gwamnati za ta rinka baki saboda a rage bara a rage kaza a rage kaza an taimaka ɗaliban an taimaka almajiran amma duk waɗannan kuɗin ba gaba ɗaya sai a je a biya wa malamin duba shi kaɗai ko a sai masa ko a sai masa kaza ko a sai masa ya yanka ko a yi wani abu da sauransu na shirme waɗanda ba su da wani amfani kuma billahi alladhi la ilaha illa huwa bukatar ka ba za ta in kaga ta biya dan lokaci kuma Allah ya yi ne bisa da ka'idar li yabluwakum dan ya jarrabe ku amma lokacin za ka ji kai ki lokacin za ka yi nadama lokacin kuma ya riga ya kure a lokacin saboda haka nasarar dan adam shine su mutum kafin lokaci ya kure masa sannan mu ji tausayin mutane jin tausayin bayan Allah din nan manzo Allah ce kowace hanta dukkan dabba ba abuciyar hanta tana bukatar rahamar ku kai dan adam kuma dukkan dabbar da take da anta ka ce da ita ko ka shayar da ita tana da lada a wajen dabba ba da kaza da zakara da dukkan dabbobi ballantana bil adam din karan kansa to a yau bil adam muke tsasakawa kan adam mu wulakanta shi mu tursasa shi mu cinye sa mu sake dukiyarsa sannan ko mu je muna so mu je ga wanda Allah ran tashin kiyama sannan wai mu je umara mu je muna wanda dawafi labbaik allahumma labbaik kana cewa labbaik allahumma labbaik wala ya kana cewa la labbaik wala sa'daik haka hadisi yake karara wanda duk yaje da dukiyar da take ta haram sai ce labbaik allahumma labbaik Allah zai turo mala'ika la labbaik wala sa'daik a ce da shi duka haram guzurin da kazo da shi na haram ne in ji ma'azuran gairu ma'azur ko ma kana mai dauke da kayan laifi ba lada ba sun bai walwale wannan abu su ji tana da abin da ba shi ne ya kamata mu ci tsoron Allah duniya nan take ce ubangiji ta lafi ma da Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ha walakin allazina kafaru wadanda suka kafirta yaftaruna ala Allah al-kadhiba wato suna kirkiran ƙarya ta jingina ma Allah wa aktsaruhum la yaqilun da yawan ba su da hankali wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah idan an ce ku zo zuwa ga abinda Allah ya ce wa ila rasuli ku zo zuwa ga abin da manzo Allah ce qalu sai hasbuna ma wajadna alaihi abana ya ishe mu abin da muka samu iyayen mu da kakannin mu mu ba romu da abinda Allah ya ko abinda manzo Allah ya yanda yawa daga cikin masu sai kai rabu da su wannan ai ko a ce ai ne ko a ce ai an halu sunna wal jamaa ne ko ai yan zafin addini ne yan kaza ne wallahi ba za ka gane kuskuren magana ba sai lokacin da gane ba ta amfani rufin asirin ka shine mutum ya gane wannan kuma wallahi gata ubangiji ta Allah ya maka ya so ka da alkhairi a samu wanda zai tara shi irin wannan kaji ko da za ka dauke shi ka fahimci abin a matsayin rashin kunya in ba haka bane ba wani lokacin ba a jin shan zuma dole sai da ita ko ba haka ba larura ke take ta ai wannan ba so muke musu mutuncin wani a cikin wa'azi ba amma dai ala hakika idan muka ga halin da wani dan uwa musulmi ke wane wane wane mai kuɗi mai mukami dan boko ba dan boko ba dan kasuwa manomi kaga abin da yake ciki na nesa da farkon Allah sai ka tausaya masa kuma kaji ga waɗansu a kewaye da shi ya kamata su faɗa masa su faɗa masa suna cin amana su ma suke ƙara dora shi a kai wannan shine hakikalin cin amana da shi dan wallahi ina kidaya dukkan shugabannin mu da suke irin wannan tabar gaza ina kidaya a cewa kusan 80 90 sama da haka su cikin dari malamai da suka dora su akan wannan fannin sannan kuma an faɗa abin da suke gani dama sun tashi ihaye da kakanni arziki hasbuna ma wajadna alaihi aba ya yi ma abin da muka samu ya da kakanninmu abin da ya kamata ka kwatanta a matsayin na mai hankali Allah ya ce manzon Allah ya ce a gefe daya babanka ya ce ko babana ya ce to sai mu dauki maganar a dauki maganar babana a kyale ta Allah ko a dauki ta Allah ta manzon Allah kyale ta babana hikimar shine a dauki ta Allah ta manzon Allah a kyale ta babana ma'ana na kwatanta abin da babana dan ma karkace na faɗa ma bakar magana a matsayin ka na kaza a a kyale maganar babana abu maganar Allah abu maganar manzon Allah wannan shi ne gaskiya kuma shi ne adalci a walau kana aba'uhum yanzu ko da iyayen nasu sun kasance la ya'lamuna shay'an ba su san komai ba wala ya hata dun kuma ba sa shiriwa zuwa ga tafarki madaidaci duk da haka sai a bisu sai aya ta يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينجيكم أنبئكم بما كنتم تحملون يا وطن تسكي إيماني عليكم أنفسكم تلزم تكاونا kowa ya kula da kansa ya bai wa kansa tsaro da fadawa cikin ramin halaka la yadurrukum man dalla idza tadaytu wanda bai mata ba zai cutar da ku ba ko dai kun kuyi shi ila Allah marji'ukum jami'an ya zuwa ga Allah ne ko ku take gaba daya fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ya kuma ba ku labarin abin da kuke aikata da yawa daga cikin mutane sun dauka wannan aya abin da kuke nufi ba zuwanka da kowa karkaiwa kowa wa'azi karkaiwa kowa fada ji da kanka alaikum anfusukum ku ji da kanka sai yana Abu Bakar yace kuna karanta aya amma kuna karanta inda ba mahallin ta ayar ba haka take nufi abinda ayar take nufi kai umarni da kyakkyawa kai hanya daga mummuna har sai in ka ga son zuciya gadan gadan ana bin shi har sai in ka ga mutum ra'ayinsa ne ke kawatar da shi sama da ake masa Allah ya ce manzon Allah ya ce ba wannan lokacin sai ka kale kika ji da kanka amma duk mutumin da yake a shirye ya karɓi gaskiya a shirye ya ji sako daga taskar Allah daga taskar manzon Allah to wannan lalle ka umarci shi da kikkiawa ka hana shi daga mummuna amma duk mutumin da san zuciyarsa yayi kanta ta ko ka faɗa ba zai ji ba to kar ka tsaya ka shagalta akan sa shi kadai sai ji da kanka kuma je duka koya juya kuma zuwa cikin sauran mutane shine alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla ila hadaytum idan kun yi wa'azi kun fadakar wanda ya ji ya ji wanda bai ji ba ba zai cutar da ku ba kasancewar ya halaka tunda ku kun shigo tunda ku kun cutu abin nufi dai mai wa'azi ya kula da kansa ya kula da mutane yana kula da kansa yana kula da mutane idan ka ce ayan na nufin ba wanda zai yi wa'azi sai wanda yake bayi da laifi gaba daya abin nufi babu wanda zai aji a duniya tun daga lokacin da annabi ya bar duniya dan annabi ne kadai ma asumi sararan da bayi da laifi amma abin da ake bukata wajen mai wa'azi ya tsara sauran mutane kwatanta gaskiya da sauran Allah idan ka yi wa mutane wa'azi mutanen da suka kai goma a samu shida daga cikin su kafin su ke biyu daga cikin su kuna kunnan doki fiye da su biyu daga cikin sun fika to in ta zama ka ci nasara a wajen wa'azi amma kai wa mutum goma wa'azi a samu cewa shida daga cikin su sun fita kirki ko bakwai biyu daga cikin yankuna kunnan doki kafin mutum daya ba Allah kika wa azinka ba zai tasiri mai yawa ba sai da inda ba a san ka ba sai kai amma dukkanin da aka san ka kai amma da ka je wani wuri ba ku ta ce ka tafi inda alhamdulillah kana zan zare da kana barazana me yawa ta da ayoyin da zaka faɗa ka tsama ma mutane su ji ko kuma ka bar garin ba a san kowa ba ina ba dan fahimta amma a garin ka a kasar ka duk malamin da yake son mai tasiri duk shehi duk wali duk malami duk mai kawo gyara duk babban malami duk tsakatsakiya ko matasan malamin da ke son ya tasiri to ya kamata ya kasance adadin mutanen da yake wa'azi wato ya fi waɗansu daga cikin su kamar shi ne wannan kasar idan an kasa goma mutum shida ya fi su kirki, ko mutum biyar ya fi su kirki mutum biyu suna kunnen doki mutum uku sun fi amma wa bai za a ce ga wani mai wa'azi baya laifi ko ɗaya ya fi kowa kirki a zamanin sa idan ma yayi wannan tunanin ya yaudar kansa haka in mutane suka masa wannan tunanin to sun mayar da shi annabi ko a ce ga wani malami mai wa'azi ya ji kowa hankali a zamanin sa ba ji da cikin dukkan masallacin nan in fi kowa tsoron Allah akwai wanda za su fili ko shakka babu in fi kowa kirki ko wanda za su ne in fi kowa ilimi ko wani abu akwai wanda za su tsara ni akwai wanda za mu daidai wa daidai akwai wanda zan tsara to cin nasarar mai wa'azi waɗanda ya tsara sun fi yawa sama da wanda suka daidai sama da wanda suka fi ina fata mun fahimta shi ne idza hatta dai sun in kun kaga ku kanku ana son ku kimtsu ku gyaru ku faɗi gaskiya ko misalcin ta ko ba za ta yi daɗi ba a haɗiya haka nan babu daɗi daga baya za a waraka a ce Allah shi wa wani albarka ya faɗa mana lokacin ba ma jin daɗi ya fi saboda ka faɗa mutum ƙarya daga baya bayan ya gane gaskiya sai a ce wani rida na cutar mu ya sa nayi kaza ya sa nayi kaza yanzu cikin ku duk wanda yake tsubu daga baya gane yana kallon malamin da yake sa tsubu yana jin hausun sa sai wani ya ce mu ya sa mu yanka kaza ya sa mu yanka kaza yanzu mun gane amma duk wanda wato ainihin ba haka ba to kaga zai zo da damar